Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna walƙiya. Sauran tsirarin 'yan matan da ke ɗakin suka shiga ficewa a guje, wadda duk ka kalla a gidan nan babu kayan arziki a jikinta saboda ƙarancin kayan sawa da muke da shi. Bilkisu ta kalle ni ta gefe ban da alamar tashi ta ce, Malama miƙewa zaki mu tafi don kada a yi ba mu, don ina ga ƙila a yi mana rabon kayan sawa. haka kawai gabana yanke ya faɗi haka kawai gabana yake faɗi na miƙe jiki a sanye ina tafiya tamkar wacce kwai ya fashewa a ciki su kuwa bilkisu da maryam sun kusan kaiwa inda muke hango dandazon jama'a Ɗan tsayawa suka yi suna jira na a hasale maryam ta ce fatima na ga take takenki idan ba za ki sauri ba mu wuce sauri na kama yi ina harɗewa da zani na yayin da suke tsaye suna jira na na dan tsaya ina gyara zani na da ya nannaɗe ta ƙasa bilkisu ta gama ƙuluwa. ta ɗago murya ta ce sai ki taho allah ya sa kada ki samu kayan nan da za a raba ba Sai shegen yangar tsiya bayan kin fi kowa fatarar kaya suka yi tafiyar su ni ko na tako a hankali na kusa isowa wajen jama'ar na hangi mutum a jikin wata bakar mota yana fesin ɗina da alama waya yake yi. Kallonsa na tsaya yi tamkar wawiya dan tunda Allah ya halicce ni ban taba ganin halitta irin wannan ba. Faritas da shi yana sanye da bakar shadda da kakkiya Wanda ta sha aikin hannu ta matukar karbar fatar jikinsa. Nan na shagala ina kallonsa na ji an funciko ni. Fatima me haka kin san me kike yi kuwa to dan sarki ne Allah ya sa ma ya sa a zane murmushi ya sakar mana daga inda yake hannunsa sakale da wayar da yake amsawa ya nufo mu ai kuwa muka rantuma a guje kamar mun ga aljani muka yi cikin mutane dukan mu muka rarrabu kallon mu yake yi yana murmushi ganin yadda muke runtuma a guje ganin yadda muke runtuma a guje yasa ya tsaya daga inda yake tahowa zuwa gare mu mu kuwa rarrabuwa muka yi duka mu uku kowa ya nemi wajen buya sai haki nake yi a jikin wani karfe ina mai da numfashi ina ɗan leƙo da kaina ko zan hango shi amma ban gan shi ba aziyar zuciya na sauke na dafa kirji na da yake bugawa pat pat saboda gudun da muka yi taro sosai ake gudanarwa a wannan ranar domin har da kayan sawa a kawo mana tallafi gidan marayu da buhunan abinci yayin da yan jarida ke ta ɗaukar hoto shiru ban ga yan uwana ba na fito ina takawa a hankali tamkar mai jin tsoron wani abu ina yi ina waige waige sai ji ne an ce cikin wata murya mai daɗin sauraro har yanzu tsoron bai sake ki ba kenan cak na tsaya wani irin tsoro da furgishi suka shige ni lokaci ɗaya na kasa ko ƙwaƙwaran motsi takowa ya ƙara sayi ya tsaya a gabana rana shine dai na ɗazu wanda muka gani yana waya yanzu hakan ma wayar ce a sa yake yi karkarwa kawai jikina yake yi domin har ga Allah na firgita sosai da wannan bawan Allah sai ji na ya ce yanzu haka yan uwanku ake rabawa kayan sawa ke kuwa kina nan kina buya to boyen me kike yi bakina na rawa na ce dan Allah kada ka sace ni kaji kai hakuri wallahi ba zan sake ba cikin mamaki yake kallo na ya ce babu abin da kika yi min yan mata sannan kuma ni ba mai satar mutane bane ko da kika ganni a nan ba a cikin mutane ba akwai dalili Dalilin kuwa shine ba na son hayaniya. Shi yasa na dawo gefe ina ta waya abuna. Jinjina kai kawai nayi na juya na fara tafiya. Ina harɗewa har na ɗanyi nesa da shi na ji ya ce amma ya sunanki sarai na san da ni yake na ci gaba da tafiya. Sai ya ɗan ɗaga murya ya ce idan har baki faɗa min ba zan sace ki in gudu da ke. Ai da sauri na juya na ce cikin ɗaga murya Fatima ina faɗa masa na ruga a guje ko ganin gabana ba na yi saboda tsoron kada ya sace ni. Daidai tawagar mai girma sanata sun taho domin zagayen gidan marayu lokacin na ruga a wuce zan gifta ta gaban su ai kuwa hajiya ta kwala min kira ke fatima me haka sai ka ce wata akuya kin taho a guje kamar ba mace ba da sauri na zube a wajen ina ba ta hakuri hajiya dan Allah ki hakuri wallahi tsoro na ji shi yasa dago idanuwa na nayi dan kallon yanayin hajiya kawai sai muka hada ido da wani kyakkyawan mutum fari ta tamkar na dazin sai dai wannan shi yana da dan jiki kuma bai kai na dazin tsawo ba da sauri na sunkuyar da kaina na miƙe na wuce tamkar wadda kwai ya fashewa a ciki su kuwa wucewa suka yi domin zagaye cikin 'yan uwana yara na shiga duk wanda na kalla fuskarsa a wannan ranar cike yake da farin ciki saboda murnar an kawo mana tallafin kayan sawa da kayan abinci neman su bilkisu na shiga ni cikin mutane amma ban gansu ba ni ma kawai sai na juya na nufi ɗakin kwanciyar mu ko can suka je haka kuwa aka yi ina shiga suna tuntsire min da dariya dukansu dariya suke babu ƙaƙƙautawa cikin dariyar bilkisu ke nuna ni da yatsa fati wanda ya ce miki da na hango ku ya kama ki ta ƙara tuntsirewa da dariya haushi ne ya kama ni ba tare da na ce komi ba na sa na nemi waje na zauna haɗe da ɗaura fuskata domin idan akwai abin da na tsana bai wuce a kalle ni a rinka yi min dariya ba su ko yan uwana ɗabi'ar su kenan musamman bilkisu bayan kwana biyu muna zazzauna a bayan kicin ni da su maryam da kuma tsirarin yara a wajen sai muka ji hajiya halima ta ranga da guda cikin kicin duk duk sai muka juya da sauri muna kallon wundon kicin din wanda hayaki ne kawai ke fitowa zumbur muka miƙe muka ruga a guje ta bayan kicin ɗin muka tsaitsaya muna leƙenta a tsaye take tana kirga kuɗi masu yawan gaske fuskar ta ɗauke da fara'a take kallon haruna wanda ke gefenta yana rike da ƙugu sai washe baki yake yi tabdijin babban goro sai magogin ƙarfe malam haruna ƙara washe baki haruna yayi haɗe da cewa hajjin bana da mu za a yi hajiya harka ta masu dala ai ta yi ki dubi waɗannan maƙudan kuɗin da aka aiko da su na shigar ciniki ne kafin mu sai da kaya ƙyalƙyalewa da dariya hajiya ta yi ta ce ai kaya sun siyo. idan cewa yayi a bar masa ita ta zauna da shi har illa ma sha Allah ni babu abin da ya dame ni ai ka shege ya zan yi waye sani ko ta sanarin haka aka samu cikin ta dariya sosai Haruna yayi sannan ya ce hajiya akan kuɗi zaki iya kashe mutum yanzu menene abin yi hajiya ka bar komai a hannu na, Haruna na san abin yi jinjina kai Haruna yayi ya ce to sauran yaran da za a fita da su yau fa kin san na faɗa miki shekaran jiyan nan da kika neme ni kika rasa wajen taro ina can ina kai talla dariya hajiya ta yi ta ce Haruna nawa Haruna ba baka da dama sai hagu duk abin da ka faɗa na san za ka aikata ka kwantar da hankalinka wannan ba matsala ba ce ina da sababbin yan mata gal a leda suka kara fashewa da dariya mu kuwa tsuru-tsuru muka yi muna kallo da sauraron ikon Allah mun fahimci waɗansu gano. waɗansu kuwa ba mu fahimta ba juyawa na yi na ce ku zo mu tafi dan Allah na gaji da tsayuwa a wajen nan ga hayaki mu ba fahimtar abin da suke faɗa muke yi ba taɓa baki Maryam ta ita ce kace baki fahimta ba amma mu mun fahimta ba tare da na ce komai ba na yi gaba abuna suka biyo ni a baya a ɗaki tunani kala-kala nake yi. wanda na kasa gano bakin zaren abin da sajiya ke nufi muna bin layi ana zuba mana abincin rana ma'aikatan kicin ke zuma mana abincin yayin da hajiya na gefe ta cokalo ɗauri yadda ta saba har aka zo kanmu ni da yan uwana maryam ce a gaba sai bilkisu sai ni ina miƙa roba ta hajiya ta kalle ni ta washe baki ta ce fatima an zo karɓar abincin ne murmushi na yi na ce eh hajiya aka zuba min har na juya zan wuce hajiya ta ce fatima na juyo da sauro ta ya fito ni da hannu na je inda take na koma gefe na tsaya ledar hannunta ta buɗe ta ɗauko soyayyen nama ta samu nan da nan na zaro ido cike da mamaki nake kallanta ta gyaɗa kai ta ce naki ne Fatima daga gida aka kawo mun. na ce bari in dan san miki kema washe baki nayi cike da farin ciki dan na da nama tun sallah wanda ake kawo mana tallafi ake sa mana yanka ɗaya ɗaya dan durƙusawa nayi na ce mata nagode na juya abina kira na tayi a karo na biyu ta ce an jima bayan la'asar ki zo ofis ɗin Haruna ki same ni idan kun fito Islamiyya kin ji gabana ne yanke ya faɗi jiki a sanyaye na ce to hajiya na tafi abuna ta tasa abincin ne a gaba ina tunani kala kala domin tun ta hajiya ta furta tana nema na na shiga fargaba da damuwa ban san dalili ba tafa muke muna hira mun fito islamiyya, ni da sauran yan uwana sai surutu suke yi amma ni shiru nai ina sauraron surutun su nan gaba ki ɗaya hankali na na wajen kiran da hajiya ke yi mu dan ban san me be ke faruwa ba wai gowa nai inda Maryam da Bilkisu suke hirar su na ce dan Allah Maryam ki yi min rakiya mana wajen hajiya dafa kirji suka yi a tare sannan suka hada baki suka ce tabbi jan idan kin gama a lahira kai mu aka kai ke dai da kake kira ki je ki ji ko menene amma ban da mu ki rufa mana asiri kallon su nake yi dukan su su ma kallon nawa suke yi ganin yadda na canza fuska tamkar zan yi kuka yasa Bilkisu cewa mu je mu raka ki amma a waje za mu tsaya gaskiya da sauri na ce eh na yarda nan muka ranka ya zuwa ofishin Malam Haruna wanda yake a gefe shi kaɗai akwai ɗan tafiya mai nisa daga inda muke takowa muna yar hirar mu har muka iso wajen suka ja suka tsaya ni kuwa ilahirin jikina babu inda baya rawa da kyar nake daga kafata na shiga ofis din da sallama ina Ina tsaye gefen Hajiya, ina sauraron maganganun da take yi mun ƙasa kasa tamkar wani na jin Ki tsaya ki kwantar da hankalinki, ki ci arziki ki bar shi a mazauninsa. Sai ki ga sanadiyar wannan mutumin, Allah ya kawo wa'adin zaman ki a gidan nan. Fatima, ki kwantar da hankalinki, ki saki jikinki kamar sauran 'yan uwanki. Kin ga su Zainab, su Fauziya, duk suna wannan harkar. Kuma wallahi ba karamin arziki suke samu ba. Sannan su ci mai kyau, su bar ku da wannan kamayamayar da ake dafa muku. Kallanta nake yi cikin nashin fahimtar inda maganganunta suka dusa. Hajiya ban fahimce ki ba, ki min yadda zan gane wani irin aiki ne za a kai ni murmushi hajiya ta yi ta ce ba wani aiki za a kai ki ba kwana ɗaya kacal zaki a can idan mun kai ki sannan kada ki fuskura ki yi mishi gaddama dan babban mutum ne tunda ya ganki ya kasa su ya kwadaici da ya keɓe da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya iskanci fa kenan kallon yadda na firgice hajiya ke yi sannan ta miƙe ta tsaya a tsaye tana kallo na sheƙeƙe ta ce iskanci ma za ki ce to tunda kin ce haka shi nake nufi sai me iskanci Fatima dole ki yi shi tunda shi iyayenki suka yi suka watsar da ku a titi ake tsintan ku ɗaya bayan ɗaya saboda haka ina mai shaida miki ki shirya dan shi zan kai ki ki ki sama mana kuɗi da dukiya mai yawa domin ke kin zo da farin jini ja da baya na shiga yi ina girgiza kaina yayin da hawaye suka shiga gudu a idanuwa na. wanda ban san ina yin su ba bakina na rawa na soma magana ko da iyayenmu suka yi iskanci suka haife mu hakan bai mamu lasisin aikata abin da su suka yi ba sannan ba mu da tabbacin zina aka yi aka haife mu hajiya dan Allah dan annabi ki yi wa Allah ki janye ki a kaina domin ni ba da wannan wannan ra'ayin kuma har abada ba zan taba aikata iskanci ba. Wasu kyawawan mari hajiya ta sauke min guda biyu a kuma tuna. Lokacin ɗaya na nemi natsuwa ta na rasa. Ke har kin isa kice min baki da ra'ayi akan abin da zan sa kiki? Wace ce ke? Ke asuwa? To wallahi baki isa ba. Za mu sa kafan wando ɗaya da ni da ke a gidan nan. Bace min da gani. Juyawa na ina kuka na fito a ofis din. Waige-waige na shiga yi ina neman yan uwana. Jikin bishiya na hango su zaune. Na san sun gaji da jira na ne suka yi wajen suka zauna. Wajen na nufa na same su dukansu kallon fuska ta suke yake yi da alamar tambaya yayin da na ci gaba da sharar hawaye na da ke zubowa idanuwa na ba kakkautawa. Cikin tsananin damuwa da tausayawa Bilkisu ta ce Fatima lafiya me ke damun ki me ya same ki? Lokaci ɗaya take jero min waɗannan tambayoyin. Hannu na sanya na goge hawayen da ke zubowa daga idanuwa na. Cikin shashshekar kuka na kwashe duk abin da Hajiya ta faɗa min na faɗa musu. Girgiza kai kawai Bilkisu ta ta ce wallahi na san haka za ta faru. Domin tun da Hajiya ta ce tana neman ki na san cewa akwai wani abu a ƙasa. Shikenan ta faru ta kare. mun faɗa bala'in abin da muke ganin ana sanya yan uwanmu ya dawo kan mu maryam da ke gefe ta ce ni ko a gani na wallahi ba wani abu bane karuwar mu ce fatima kuɗi zaki samu sannan ita ma hajiya ta samu nata kin ga ke ma zaki shiga jerin yaran da hajiya ke ji da su a cikin gidan nan kin ga kin huta mu ma da ke gefen ki zamu ci arziki wani irin kallo nake bin maryam da shi har ta gama magana sannan na ce amma baki da hankali maryam zinafa ita malamin islamiyyar mu yanzu ya gama wa'azi a kanta amma ke ke cewa ba wani abu bane to har abada ni fatima ba zan taba aikata zina ba dan ina marainiya ba ni da gata in aikata ta mummunan aiki mummunan aikin da Allah zai yi min azaba da shi ranar gobe kiyama wani ina ikirari da rashin gata idan kika ce zaki ja da umarnin hajiya wallahi zaki kurba azaba a cikin gidan nan kin dai san halin hajiya sarai haka kawai ma hajiya ta azabtar da mutum balle ta bashi umarni yaki. umarnin hajiya ba faɗar Allah bane sannan bata isa ta yi min abin da Allah bai yi min ba wallahi ko mutuwa zan yi saboda azaba ba zan yi iskanci ba in sai da mutunci na ba don ina neman abin duniya kuka sosai Fatima ke yi tana faɗin na shiga uku Allah kana gani ka san da dalilin da yasa ka kaddaro mana wannan rayuwar. Allah ka duba mu. Ita kanta Bilkisu hawaye take yi a gefe. Tana mai tausayin Zara domin ta san babu makawa tunda Hajiya Halima ta bada umarni to dole a bi shi. Mun kai rabin awa muna zaune sai da magariba ta kawo kai sannan muka miƙe. dukan mu muka nufi hanyar masallaci. Tunda muka doshi masallaci nake hangensa tsaye yau ma da waya sagala a sa, yana wayye-wayye kamar mai neman wani. Dukan mu mamaki ne dauke a fuskokin mu muka kalli juna. Bakin Maryam rawa yake wajen faɗin Fatima. Kin ga mutumin nan na ranar nan ko wallahi shine bilkisu ta ce shine mana Allah ya sa dai ba aljani bane mu kadai muke ganin sa ni dai ban ce komai ba sai kallon sa kawai nake yi har muka karasa wajen za mu wuce Fatima shine abin da ya ce cikin sassariyar muryar sa kamar ranar nan tsayawa muka yi dukan muka jiyo a tare kallon sa muke yi shi ko murmushi yake yi yace ku na zo ne ma fa tun ɗazun ban gan ku ba ban kuma san inda zan same ku ba karasowa yayi wajen da muke tsaye yace ina wunin ku dukan mu kunya ce ta kama mu yayin da lokaci ɗaya yayi mana kwarjini a tare muka suka haɗa baki wajen gaishe shi murmushi yayi ya amsa sannan ya ce hira na zo wajen ku ban gan ku ba na kasa zama a gida kasantuwar yau lahadi babu aiki yasa na ce bari in zo duba mun gode muka haɗa baki sannan muka juya za mu wuce da sauri ya sha gaban mu ya ce za ku tafi ko sallama babu cikin kosawa da zancensa na ce malam sallah za mu je yi lokacin sallah yayi ba sunana malam ba sunana kabir to mai sauraro a nan za mu dakata da karantar muku wannan littafi mai suna walƙiya sai mu tara a gobe domin jin ci gaban labarin maman Mahmud nake muku sallama sai anjima.